أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mana fiyayyen halitta kamar yadda aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri hujjatar islam wal musulmin ashaq yusuf umar judi allah ta'ala ya ba malam da mahalarta a kalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahma malam mustafa to masha Allah masu kallon mu kamar yadda aka saba kafin mu shiga cikin shiri za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai ɗora bahasin shi daga inda ya tsaya a satin da ya gabata a ci gaba da kasancewa tare da mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa. Masha Allahu masu barkan mu da dawowa. akar makalla dai mana nan dai cikin maudu'in mu na iyayen annabi zaɓaɓɓun Allah ne.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 محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ‘yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi ya kara masu lafiya ya ja su ya warware muna dukkan matsaloli ya muna garkuwa da garkuwarsa malam mustapha kamar yadda kuka yi ishara muna bahasi ne akan hadisan da aka ruwaita a duniyar sunna waɗanda suke ishara da nuni da cewa iyayen uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda mun faɗa mu abinda muka yi imani da shi waɗannan hadisan kirkira ce ta banu umayya wannan ya samu ka fara bahasi cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi gogayya da mu'amala da banu umayya mhm. sannan waɗannan da suka ruwaita muna waɗannan hadisan me alakar su da banu umayya illa kawai mun zo magana akan sahabi na biyu da aka ce mhm. ya ruwaici hadisin iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi suna wuta muka fara magana a kai wannan mhm. yasa muka yi kokari mu kawo ra'ayoyin wasu daga cikin malaman sunna mhm. waɗanda suka ce akan mahangarsu shine hadisan shi akwai bukatar a yi taka tsantsan wanda na faɗa miraran wata kiraran mu ba mu yi imani da cewa wai duk abin da aka ce waɗannan sahabban sun faɗa wai ba gaskiya ba ne la ba ma wannan da'awa din mu abin da kawai muke cewa akwai bukatar a yi ihtiyadi a yi taka tsantsan wannan kuma wani abu ne da insafi girmama kwakwalwa da hankali yana hukunta haka mm -hmm. ba mu yarda cewa duk hadisan da suke alhannun al'umman musulmi duk cikar su karya ba ne laba mai <laughs> imani da wannan ra'ayin ba mun yarda akwai waɗanda suke kada'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suke akwai waɗanda kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suke ba wannan kuma dukan al'umman musulmi sun yarda da ah, wannan cewa lalle akwai hadisan da ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba suke Allah kawai kowace makaranta ko kuma kowane malami daidai da binciken shi da kuma dalilan shi da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore mishi yakan yi mu'amala da hadisan nan daidai yanda Uh, ya fahimta da kuma kayan aikin da suke hannun shi kamar yadda mun faɗa miraran wata kiraran mu ba ma da cikin wakilan Allah subhanahu wa ta'ala da muke ganin cewa duk wanda bai yi gogayya da mu'amala da al'amurra ba irin fahimtar mu ya ce ba ne lalawa wani abu ne da takalifin shi ne mu ma namu ne shi ne zai tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kara abin da ya imani da shi mhm. mu ma mu za mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu kara abin da muka yi imani da shi wannan ya dace a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bai dace ba wannan kaga al'amari ne tsakanin shi da ubangijin shi ba mu da wani tacce ta cewa a cikin wannan al'amarin kawai mu fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zama cewa lokacin da ya ce muna da mi kuka dogara mhm. ya zama cewa dalilan da za mu kawo wasu abubuwa ne da za su zama muna uziri sosai ko dai sun dace da waƙe da reality ko kuma la akalla ko da mun kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya san mun yi iya abin da za mu iya yi wannan ya samu ko mhm. dai ya zama cewa ya dace da waƙe ko kuma ya zama cewa ya zama a uziri so wannan kamar yadda na faɗa saboda haka mu ba muna cewa wai duk wanda bai yi fahimtar da muke ba wai ba daidai yake ba ba addinin musulunci yake ba lala mu cewa muke ga fahimtar mu kuma mutum yana da yanci da walwala ya mata nakadi da gyaran fuska illa kawai nakadi da gyaran fuska din ya gina shi akan asasin dalili da hujja ah, ba kawai ya zama wani abu ne da ya gina a saman iska ba ko kuma yawa ko kuma yana rayuwa a duniyar mafarki wanda ma al'asafi shadid da aka tarar da akwai mutanen da alhaku wal insafu ham a addinin su a duniyar mafarki suke rayuwa ham a rayuwar su ta yau da kullum a duniyar mafarki suke rayuwa ham a rayuwar su ta cikin gidansu malam wani lokaci zaka ga duk a duniyar mafarki suke rayuwa wanda kaga shi in ya yarda ya rayu a haka kaga bai zama bai wa kan shi insafi da adalci ya ce dole sai kowa ya rayu kamar yadda shi ya zarba mafarki ba wannan ya sa muka ce muka kalli a hadisan da suka zo a duniyar sunna za mu ga hanafa wanda suka ce akwai alamar tambaya kan hadisan abu huraira za ka ga alhaku wal insafu a duniyar sunna ba wai tuhuma ce da suka yi da in an bincika ba za a ta da madogara ba na za ka ga wannan kadiya din kamar yadda na faɗa wani abu ne da ba fa malamai suka fara wannan ba din ba na'am wannan yasa a zaman makin da suka gabata na dan kakawo amma yanzu ina so ya zama cewa na yi na ɗaɗɗauko abin na tattara shi guri ɗaya wanda muna da rai da lafiya zama mai zuwa kawai za mu shiga alaƙar abu huraira da banu umayya saboda ya zama ba mun yi ta jan maudu'in ba illa kawai zan yi kokari ya zama abubuwan da na faɗa a baya zan faɗe su in ƙara kammalawa amma zan wadatu kawai da mahangar mutane guda biyun da na yi ishara a kai mahangar na na aisha yadda ta yi mu'amala da shi daidai da yadda malamai suka kawo da kuma kalifa umar yadda yi mu'amala da gogayya da shi amma shi ma ba ina cewa duk abubuwan da aka ruwaita a wannan babin ba zan faɗa wannan kawai tilkal amsal na darabu halin nasu wanda kuma akar makala kun ga ai a duniyan suna waɗannan biyu suna da kima da daraja wanda in suka faɗi magana ana saurara musu sosai wannan kuma abin da na faɗa a satin da ya gabata ma damar ya tabbata sun yi mishi gyaran fuska ɗayan biyu ne alhakuwal wal ko dai ya zama shine daidai ko hmm. su ne amma a ce duk cikar su daidai suke wani abu ne da mutum insafi yana rayuwa a duniyar mafarki ne saboda shi daidai da ba daidai ba wani abu ne da baya da nawa ba su haduwa amma eh, Allah zai yi musu uku ba ko ba zai yi musu wannan kaga ba su ne da yana da alaka lahira su allah wannan shi da ya daukan makanshi sai ya shiga aikin Allah wannan lamu shi shi bi ba aikin mu bane kuma ba mu daukan mu wannan aikin ba amma dai dole ɗaya daga cikin su ya zama daidai ko dai ya zama iskalat ɗin su akan abu huraira daidai na yi ko ya zama laba daidai ba ne in daidai ne wanda yana nuna hadisan abu huraira suna da alamar tambaya ba daidai ba zai zama su kuma hadisan su ne suke da menene alamar tambaya sosan gaskiya wannan mun faɗa daga cikin hadisan da muka karanta a gurguje akwai cewa anna rajulai ne dakhala ala aisha wa qala inna aba huraira yuhaddithu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala inna matsiratu fil mar'a wad-dari wad fatara minha fi sama wa shuqqatun fil ardi a taimaka aska muna thumma qalat kadhaba والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا نعم da mai ruwaye ya ce mutum biyu suka shiga suka ba aisha labarin cewa abu huraira ya ce kaza da kaza ya zama ta ɓata rai a dunkule a cikin fushi ta ce duk wanda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallan ya faɗi haka ba gaskiya ya faɗa ba na rantse da wanda ya saukar da furkan akan manzan Allah na'am wannan kaga mun yi kawo wani lokaci akan ce ai ba a mu karanta sharhi ba wancan a zaman maki zama ba wa zaman da ya wuce ba eh, wancan nan zama mun karanta sharhi ba wani matsala da suka warware sosai ba ko wata matsala da suka warware illa kawai ɗaya ya ɗauke ƙarya zuwa zuwa menene kuskure da wahami wanda kuma a duniyar hadisi bai wannan wahami shi kanshi aibi ne aibi ne malam sosan gaske ibnu hajar al-asqalani shi kuma ya kara matina billa ya kara abu huraira ya nuna abin da aisha ta faɗa ne menene ba daidai ba to kaga ita kuma an ce amshi rabin addini gare ta wannan ko ba kaga la akalla in ya zama cewa za ta jingina masa sahabi wani abu da bai faɗa ba wala a duniyar karatu da hankali ni ban ce a duniya amawan mutane ba amma a duniyar masu karatu za su ce fa wannan yana nuna manzan allah ma fa za ta iya jingina mishi abin da fa ba shi ya faɗa ba so san gaske da anan ne ta yi ta ce abin da ya faɗa ba shi manzan allah ya faɗa ba ta faɗi wane ne abin da ta san manzan Allah ya faɗa. Sosai. Aka ce abin da ta ce manzan Allah ya faɗa ba shi ne daidai ba wanda Abu hurera ya faɗa ne daidai. To kaga kenan tuhuma akan ta ne. Allah anan Ah, mun samu abin da muke ce menene shubha mafhumiya sosai daga nan mun samu shubha daga nan mun samu shubha ta menene da ma'ana yanzu duk abin da aka ce mana ta ce ba wai magana da gangan ko ba da gangan ba la zai iya yi irin wannan gurin ne ba. sosai ta ina muka gano saura ba irin nan gurin ba babu wani dalili wannan ina magana a duniyar masu hankali da duniyar masu karatu ni ba ina cewa awamun nasu ba mm-hmm. waɗanda suka rasa gina addinin su akan mafarki da ina kyautata zato da ina tsammani da kaga mu ba mai imani da wannan akidar ba akwai bukatar mutum ya zama idan shi a buɗe zai je lakira sosai da abin da ya dafa hannu Allah ya ce mai me yasa ya ce Allah kaza wa illa in ya tafi a can to ya sani kawai komai ya wuce mishi ba ranar dawowa ba wallahi ba dawowa kuma Allah ba ruwan shi da ina tsammani akwai wani abu sunan shi waƙe da reality tsammanin ka ba abin da bai warware matsala ka yi daidai nurun ala nurun ba ka yi daidai ba ba daidai ba ne ina tsammani kamar mutum ya ɗauki guba ya sha gubar da take kisa sai ce yana biye tsammanin guba ba ce wallahi wannan ba abin da za ta canza ba dai an sha ba shi guba saboda haka guba aikin ta za ta yi So sosan gaske saboda haka ina tsammani ina zato ina kyautata zato akwai guraren da ake kyautatawa amma dai akwai wuraren da ana bukatan tabbaci so kila da zuwa aka yi aka bada labari aka ce malam mustapha ya ce kaza ce ka ina ta zato malam mustapha ba zai faɗa ba wannan kaga wani abu ne wannan wani abu ne wannan kaga wani abu ne amma ana zuwa a ce ma mutum ramadan ya kama azumi za a yi daga lokaci kaza zuwa eh, ina ina jin ba hoye zai kamata yi so kaga wannan kaga ramadanan ya zo kada ramadanan ya zo ya azumi ya azumi biyu ba kuma ya sha ruwa a lokacin da ake menene ramadan wannan at-tamhid ne na ah, abu umar ah, atabar al wa Fati shekara ta 463 ta hakikin mustapha ne da muhammad bugun nashar din wazara din umumul alfaq ne da shu'unul islamiyya a mhm. maghrib bugu shekara ta 1387 littafa yana da juzi 24 juzi na tara shafi na 289 wannan aka ga a matsayin misali guraren da ya zama cewa an samu sa'abari ko kuma mu ce na na aisha ta ya inkari da musun abin da abu huraira ya faɗa wanda ya jingina ma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ta bayyana cewa lallai ba haka manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ba mhm. guri na biyu malam mustapha a gurguje hadisi mai namba dubu hudu da sha biyu عن أبي yake cewa an abi huraira an الله عليه وسلم من لم يوتر فلا صلاة له نعم فبلغ ذلك عائشة فقالت من سمع هذا من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم والله ما بأذى الأخذ وما نسيت وإنما قال أبو القاسم إلخ أنا كاغا كوري نبي sosai aka ce daga abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda bai wutiri ba fala salata lau mm-hmm. fa balaga zalika aisha labari ya tarar da aisha faƙala ta ce wa ya ji manzan allah ya faɗi wannan magana wannan me yake nunawa wanda ya faɗa abinda manzan allah ya ce manzan allah ya faɗa ba gaskiya ba abinda manzan allah menene bai faɗa sosai ya ce wallahi ma ba udal ahadu zamani bai yi nisa ba balantana a zo ana faɗar abin da manzan Allah ya faɗa alhali manzan Allah menene bai faɗa ba wa ma sito mhm. kuma menene ni ban manta abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ba na'am wannan kaga guri na biyu wanda mun faɗa ɗayan biyu ko ya zama abin da ta jingina mishi gaskiya ne ko ya zama menene ba gaskiya ba ne ba kuma ko ɗaya da yake da daɗi ba wanda yake warware mas'ala wannan al ausat awsat ne shi ma na malam tabarani ne wafati shekara ta 360 ta hakikin tsarik ne da abdul muhsin bugun darul haramaini ne alkahira littafi yana da jizi'i goma jizi'i na kudu shafi na shafi. Mhm. wannan kaga muka jingina muka kawo shi a zantukan Ah, malaman hanafa wanda muka karanta za ka ga cewa alhaku wal insafu a duniyar karatu suna da yanci da walwalar su yi alamar tambaya insafi mm-hmm. ko da kuwa wani zai ce shi ba zai yi ba wannan kaga kai ba za ka yi ba ba kuma shi yake nuna wani shi ba da yanci wani ya yi ba mm-hmm. daga cikin uh, guraren da uh, suka ruwaita malamai suka ce akwai saɓani ko kuma na na aisha ta yi inkarin abin da abu huraira ya faɗa shi ne a wannan hadisi din suka ce walamma sami'a da aisha anna abu huraira yarwi anna walada zina sharhu thalatha qalat kaifa yasihu hadha وقد قال allah ta'ala الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى haka zo aka lokacin da aisha ta ji labarin abu huraira yana cewa dan zina mhm. shine mafi sharrin iyayen shi qalat kaifa yasiku hada ya za a yi a ce manzon Allah ya faɗi ya faɗi wannan sosai me yasa ta ce wannan ya ci karo fa da alkur'ani fa na'am kaga ita ma tana ka'idatul ardi kenan ka'idatul ard sosai ya ci karo da alkur'ani manzon mhm. Allah shi kuma ya zo ne ya bayyana abin da alkur'ani ya zo da shi to babu yanda za a yi ko shi faɗi abin da zai ci bayanin alkur'anin bayan da za a yi ya faɗi wani abu da ya ci karo da alkur'ani wannan mhm. yana nuna lokacin da aka faɗa abu aka ce ya faɗa ya ci karo da alkur'ani kada an bi faɗa bai faɗe shi ba tabbas saboda me lafin dan zina ne istidlalinta ai shi ba shi ya kawo kanshi ba sosai wanda wasu ruwayoyin suna nuna abu hurera baya yi ma dan zina sallah wanda wasu azantakan suke nuna da kuma tana ganin wallah bayan da za a yi manzon Allah ya ce ya fi iyayen zama sharri mm-hmm, mm-hmm. wannan ne ya ba malaman aiki waɗanda suka yadda manzon Allah ya faɗa suka fara bahasin ah, mm-hmm. me yake nufi sosai nan wasu suka ga to bari su zo su yi jam'i ah, jam'i su ce abu manzon Allah ya faɗa amma abu hurera ya yi kuskure ne ba yana nufin kowane ɗan zina ba akwai wani ɗan zina na musamman da yake nufin haka mm-hmm. wanda shi ma kaga dai wannan kuma jam'i ne tabarru'i ba wani banda ma zaman shi tabarru'i bai warware matsala ba wanda yana nuna muna daga yau muna da alamar tambaya zai iya yiwa akwai wani hadisi da ya ruwaita muna da ya keɓanci iya wani mutum ne amma kuma ya shammala kowa da kowa da kowa wannan shi ma a duniyar masu bin kwakwafi musamman zai bar alaman tambaya lahira mhm. wannan wani mhm. abu ne da insafi baya warware matsala nan malaman nan suka zo suka fara ai saboda su iyayen in aka yi musu ukuba aka yi musu haddi zai zama sun tuba amma shi ba zai tuba nan malaman nan suka ba hmm, kansu aiki wanda ah, nana aisha ta sauƙaƙa musu ta ce wala ku daina magana manzon mhm, Allah mhm, fa mhm. bai faɗa bai faɗa da laifin wani bai shafi wani shi wannan yaron ba shi ya kawo kan shi duniya kuma ba ai mai shawara da shi ba miskini ba Allah aka kawo shi duniya shi ne laifin su su da laifi kuma ya fi su zama musiba malam Allah karim wannan daga cikin guri na uku da malaman nan suka ruwaita mana cewa akwai sabani wannan al'usul ne na sarhasi ah, Muhammad ah, ibn Ahmad a shamsul a imma wa fati shekara ta 483 bugun darul ma'arifa beirut ne ta tafi yana da juz'i biyu juz'i na farko shafi na 340 daga cikin guraren da malamai suka ruwaita muna cewa akwai sabani mhm. ko kuma mu ce ta yi inkarin abin da abu huraira ya faɗa ba na so in ce ta karyata ko da yake su mhm. malaman cewa suke ta ce karya ne wasu na sofi suka ce akwai abubuwan da yake cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce in takalmin mutum ya fincike irin muka yi la'akari da silifas eh, kaga yana da lawai yawa to in ya zama cewa ya fincike to kada mutum ya yi tafiya da takalmi ɗaya ya ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi wannan wannan yasa Ah, malaman nan suka ce muna aisha ta daukan makanta aiki da yawo da takalmi saboda ta nuna musu ai a aikace cewa wannan abin da ya faɗa manzon Allah bai faɗa ba na'am ku aska mana wannan hadisin mai lamba dubu ah, ashirin da hudu da ɗari tara da talatin ya ce an aisha كانت تمشي wahid wata واحد وتقول لأخيفن أبا me take saboda kawai ta nuna abin da aba raira ya faɗa ba gaskiya ba ne wannan ya sa ta rinka yawo a cikin gari da takalmi nawa ɗaya takalmi ɗaya na'am saboda wato ta an karan da mutane mutane cewa wannan abin da wannan mutumin yake cewa manzan allah ya faɗa ba fa gaskiya ba ne na'am dan allah dan annabi iya nan muka tsaya waɗannan abubuwan dan allah malam mustapha bi suke nufi wallahi yana barin alaman tambaya akan duk hadisan abu huraira musamman muka dubi ita aisha ta zauna tare da manzon allah na wani lokacin da babu abu huraira akwai tsammanin ta fi shi sanin so wannan wannan malam mustapha amma malaman nan duk suka zo suka kau da kai ga waɗannan abubuwa wanda ya ce a girmama kwakwalwa a bari ta yi aiki fa addinin nan fa ba harkar duniya ba ce lahira in mutum na sallama ya bar duniyan nan fa ba hanyar dawowa ba shikenan wala yayi daidai yayi daidai yayi kuskure shikenan ya riga ya yi shi kuma har abada abadi ba gyara ba hanyar gyara me yasa za mu bari mu yi caca da wani abu ne na duniya zaka ce la ba matsala ko an yi kuskure ba wani abu bane amma mu duk al'umman musulmi suke cewa akwai lahira lahiran nan akwai wuta akwai aljanna mhm. me zai kai mutum aljanna riko da addini mhm. me zai kai mutum wuta rashin riko da addini sai aka waye gari addini nan namu an gina shi akan menene ina tsammani ina zato da mafarki wa illa in ba mafarki bane me yasa ba za a tsaya a yi ba a kaddara wani malami ya ce shi ya kai ga natija haka ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne la mushkila bar wani shi ma bai ai kabarin shi da daban naka ban kai dan yaqinin ka Allah zai mai hukunci da shi gobe kiyama kallo ya kai ka kai ga yaqini la mushkila kabar wani shi ma ya kai ga yaqini mhm. amma sai ya zama la tun da shi ya kai ga ne dole kowa ya kai ga ne kuma duk wanda bai yarda da irin ra'ayin shi ba saboda shi manzan Allah ne wakilan Allah ne a bayan kasar da ya wuce manzan Allah tunda manzan Allah ya yarda da inna wa iyakum la ala hudan aw fi amma shi la ba wani magana kawai duk wanda ba shi ba ala dalala yake kufurun shirka bid'a kafiri kar a saurare shi wannan irin mantiki ne kaga ya ma tashi daga magana da shi ya je lahira sai ya ce a ce Allah subhanahu wataala Allah ina tsoron a fitar da ni addinin musulunci in na faɗi gaskiya za a kawo min alƙabu sun kai 313 sai Allah ya ce masha Allah barakallah kana tsoron a ce ma kufuru shirka bid'a a baka alƙabu sun kai 313 masha Allah ka wuce aljanna ka je yanzu ba wani hisabin da zai yi ma za shi ka shiga aljanna bi gairi menene hisabin ba wani wanda yake cewa haka zai auku a lahira wallahi maulana kai ka yarda la mushkila ka bar wani shi ma yi binciken shi mana shi ma ya kai ga nashi ya kai ga natijar da ka kai ba la mhm. mushkila malam ka rage taka ka bar shi da tashi tabbas ka ne ya kabarin shi daban naka daban batacce ne la mushkila bari a je lahirin ya bayyana mhm. kana tausayin shi ba da kufuru da shirka da bid'a da bacewa ake magana ba da a kashe ba lala zo kawa dalilanka ni kuma mhm. in kawo nawa sai a menene sai a sosai sai a tattauna malaman nan me suke ce mana ana fara magana za su ce ba su da lokacin ansa shubhohi la mushkila baka da lokaci kuma kake fitar da mutane addinin musulunci sai dai kai ta tarhin shubha baka so ai maka bai eh, da lokaci baka da lokaci je ka kabari amma kuma ka bar mutane masu lokaci su yi sosai ya baka ana magana wai bai da lokaci ya baka da lokaci la mushkila kuma kake kafarta mutane kake ce musu yan bid'a a kashe su ina karka amma yana da lokacin menene fitar da mutane addinin musulunci a ba adalci amma ya zo ya warware muskila bai baya da lokaci na'am wannan almasannaf ne na ibn abi shaiba ibn abi shaiba ah, sa shekara ta 235 ta hakikin kamal yusuf ne maktabatar rashid riyad ne bugu na farko shekara ta 1409 littafi yana da jizi'i bakwai shafi na 176 so malam mustapha wannan kaga yana ƙara mana ishara da nuni da cewa saboda tsabar nana aisha tana so ta yi inkarin abin da abu huraira ya faɗa mm-hmm. ita tana ma yi a aikace take yawo da takalmi ɗaya alhali mai abu huraira yake ce mana ko haska mana wannan hadisin mai lamba 69 ya ce kala kharaja ilaina abu huraira daraba biyadihi ala jabahatihi fa kala ala innakum tahaddathuna tuhaddithuna anni akdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam litahtadu ala wa inni ashhadu la sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu idhan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha me yake faɗa wannan tun shi kanshi yana bada labari ya yadu a cikin mutane mutane suna tsammanin ƙarya yake sosai shi yasa ya kare kanshi shi ya kare yace to ku saurara ina ba ku shaida kada'an tabbas na ji manzan Allah ya ce in takalmin mutum ya tsinke to ya tsaya sai ya gyara shi kai ya tafi da takalmi daya wannan yana kare kanshi ne yana cewa tabbas ya ji manzan Allah ya ce a wannan lokacin Aisha take yawo da takalmin kwaya daya ita ba na ta ya katse ba kawai aje da ya ta na yawo da kwaya da gangan ma ta yi shi saboda kowa shi gani kowa ya san cewa ba manzon Allah bai faɗa wannan ba mhm, mhm, mhm, dan Allah dan annabi in ka zo ka ce mu tsaya mu yi tunani abubuwan nan akwai su ko babu kawai a ce ka ta da zaune tsaye da rashin son gaskiya ne zan waye ya kamata a yi a bincika a tabbatar akwai ko babu kana magana wai za su ce wai malaman su sun yi bayani wallahi wani bayani suka yi ba a ce ba su yi ba amma duk gaske sun warware matsala mun karanta misalsalan zantakan su kan tace karya yake ni suka warware ne ba wani matsala wannan ya ce muna ta kazabu da ma'anan menene ghalatu ne kuskure ne na'am shi muka karba wannan yana nuna akwai iya wannan hadisin ne ya gaya mana manzon Allah ya faɗa a bisa kuskure ko akwai saura dole ibn hajar al-asqalani yazo yace la abu huraira ya faɗi gaskiya aisha ce abin da tace manzon Allah ya faɗa ba shine manzon Allah ya faɗa ita kuma tarin ruwa wannan yana nuna cewa yanzu an dauke alamar tambaya kan abu huraira an koma kan aisha wace matsala suka warware anan dan Allah dan annabi wace matsala suka warware mhm. wace matsala suka warware so in a gurin su kuma ta warware sauran malaman da bata warware a gurin su ba fa su ma suna da haƙƙin su cikin su ko kuma Allah ne ya saukar da aya alqur'ani yace duk abin da malam wane ya fahimta ko firka kaza ta fahimta shi ne abin da manzon Allah ya zo da shi ko hadisi ne sosai an dole ya kamata a samu dalili dai akan wannan kamata a samu dalili sosai la mushkila kai ba za ka bincika ba bar masu bincike ka bar su ka girma ka girmama ra'ayinsu ba a ce ka karba ba amma ka dauka suna da yanci da walwala fahimtar su ce ni ma zan yi tawa mhm. sai ya zama cewa wannan kufuru shirku a kashe abin da mu tattara shi mu aje bar kowa ya yi abin da ya fahimta za mu je ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wane ne yake daidai wane ne ba daidai mm. wannan kaga sai da ya ba da shaida ya ce tabbas lalle ya ji mhm. amma a haka kuma nana aisha ta zo ta ita takalmin ta ma bai tsinkewa ba kawai ta rinka yawo da menene <laughs> takalmi ta za ta biya da takalmi saboda ta nuna cewa abin da ya faɗa menene manzon Allah sabani abin da manzon Allah ya faɗa Allahumma illa sai in wani zai ce ta sani manzon Allah ya faɗa amma take yawo da takalmi to kuma wannan wani ba saboda ta saba ma manzon Allah wannan kaga yanzu wa yake zagi yana zagin aisha to aka na muka launa godiya sosai masu kalamu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar da aka saba za mu hutu wanda in muka dawo malam zai dora bahasin daga inda ya tsaya a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Akar makalla kuna mana bahasi sai zamto lokacin tahiya hutu ya bismillah ku. to malam shi a gurin da suka ce abu huraira ya faɗa manzan allah ya ce kar a yi tafiya da takalmi daya sosai na ah, shi ne ya zo a sahihu muslim ne a ah, wafatinsa shekara ta 261 ta hakikin muhammad fu'ad abdulbaki ne bagudaro ihya turas arabi ne beirut a ah, juzi'i littafi yana da juzi'i biyar juzi'i na uku shafi na 1661 mhm. inda mutum ya kalli ruwayoyi za su ga mhm. cewa malaman nan sun yi ta kawo mana sahabbai masu tafiya da takalmi <laughs> eh, sabanin abinda abu huraira ya ba da tabbaci mhm. cewa ana zargin shi yana karya amma kada'an su sani wannan abin da zai faɗa gaskiya ne shi ma tare da haka suka ce aisha ita da takalmi ɗaya take yawo imam ali a madain shi ma ya yi tafiya da takalmi ɗaya ibn umar ya ce shi wallahi bai ga wata matsala ba mutane su yi tafiya da takalmi ɗaya wallahi allahu alim manzan allah ne abinda abu wurera ya faɗa ne waɗannan duk suka zo suka saba min manzan allah ibn umar ana cewa manzan allah ya ce yana ga shi wallahi bai ga akwai wata matsala ba mutum idan mutum ya yi tafiya da takalmi ɗaya me matsala cike? kace a zo a yi magana a zo a tsaya a kalli al'amuran nan a duba hankali su ce ma ka zage sahabai ka ta da zaune tsaye wanda su kansu sahabai ga yanzu ga abinda aikin su yana cin karo da juna da Allah ya yarda da su dama ba hasi mu ba ba mun faɗa mu ba ba hasan lahira muke ba sosai ba Allah ya yarda da su ba shin menene wanda suka gaya mana na gaske na manzon Allah wani ne mu ne muke so yanzu mu gina ta mu Allah yarda da mu amma Allah ya yarda da su sun shiga aljanna me amfanin shi mu a gurin mu wallahi a bisa hankali ni nake magana yanzu kawai a zuwa kamar a zo ne a ce ma ai kakanka na talatin da ya wuce eh, multimiloniya ne malam ko duk wani ya ba ku wallahi malam to ga yanzu kai matsala yanzu kai gare ka yanzu ni kake da shi ne malam ne asalin ba sai eh, kakanka da gaskiya bai sha wahala ba a duniya ya rayu cikin yanci da walwala ya gina karatun ƴaƴan shi da komai amma bahasi ni yanzu miskini mi nake da shi ina shan wahala ko ba na sha shine bahasi wallah Allah ya yarda da su la mushkila ni yanzu abin nan da suka ce min ina yi da gaske ne Allah zai yarda da ni ko ba zai yarda da ni ba wannan shine mhm. muhallin shahid amma sai a yi khaldin abubuwa guda a kuda wallahi maulana wanda kuma ma asafi shadid zaka ga har a rayuwar mu ta yau da kullun wallahi mutane haka suke dadda wannan mandikin suke tafiya wallahi malam mustafa na'am wallahi mandikin kaga ka a zo a ta kawo ma radiyallahu anhum ah, sabiquna lawwaluna eh. duk wannan sunan shi menene yabo sosai waye ce duk mutumin da Allah ya ba yana nufin a shi a karbi addini a gure shi ba wani dalili akan haka a ina aka faɗi haka na'am wannan kuma za ka ga mutanen mu ma al'asafi shadidi duk a wannan mantikin mafi yawa ake tafiya kawai sun tunda dai an yabe su to shikenan dole a bi su ido rufe saboda haka kana yin wani abu wannan yana nuna na kirki wannan yana nuna kenan da abin da kai kawai abi ka ido rufe wanda in muka zo a rayuwar mu ta yau da kullum kuma za ku iske ba haka ake ake kawai a matsala addini ake kawo wannan ba inda yanzu misali za a ce ga wani dokta ne da yake tiyata za a yi ta yabon shi ai yana da ɗabi'un kwarai ai mutunan kirki ne ai kaza in bai iya tiyata ba wa zai iya ba kan shi amma shi addini ne akwai buƙatar da ya zama kuma wala ka sani wala malam bahaushe ya fi so a yi ta kawo mai mu'ujiza gaibu wa wa wa wala sai an yi haka an ace ya tsaya kwakwalwar shi ta yi aiki sai kaga kawai yana neman ya ga cewa za ka kawo ne a cikin addini wa kawai shi yana so shi ka kawo mai wani abu da hankali baya karba a cikin kawai sai shi wala malam <laughs> astaghfirullah na'am suka ce wa ruya anna aisha qalat libna akhiha ala ta'jab min kasarati riwayati hadha ar-rajul wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haddatha bi ahadith law addaha ad la ahsaha take ce ma dan dan uwanta ba ta mamakin yawan hadisan wannan mutumin mhm. kaga alamar tambaya ta aza yana ta faɗa abubuwan da nesa ko a kusa wanda ya san zantukan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san abubuwan da yake faɗa bai faɗe su na'am ba su kai yawan abubuwan da yake faɗa ba mhm. wannan kaga a dunkule wannan misali ne na buga yanda suka ci na na aisha ta yi mu'amala da shi wannan yasa mhm. ibn qutayba yake cewa ta fi kowa tsanantawa gurin yi mishi inkari na'am ta fi kowa tsanantawa me yasa kuma me yasa ma mutane ba sa amfani da hankalinsu akan hadisan shi ɗayan biyu ne ko ya zama tsanantawa ta a muhalli ne na'am wannan yana nuna cewa wallahi abin nan da hanafawa suke faɗa a ita ka tsantsan sosai akan hadisan shi in ya zama cewa an karɓe shi wannan yana nuna cewa maganar iyayen annabi yana da buƙatar takatsantsan sosan gaske kuma shi musamman ma ko a ko ina ba a yi takatsantsan ba a irin wannan matsala din fa ana buƙatar ya kamata a yi takatsantsan saboda akwai abubuwan da addinin musulunci ba fa labarin suka ya faɗa kawai yake warware matsala ba fa na'am akwai guraren da ko shi mutumin ya faɗi abu a kan shi addini yana cewa a kau da kai kashe da kanshi da kanshi sosai dukiya rayuwa mutuncin mutane ba wani abu bane mai sauki ba addini suna da girman matsayi a addini sosai ba wani abu bane mai sauki ka sauke mutuncin mutum ko mutum ya baba kere da dukiyar wani mhm. balantana kisa ya shigo a ciki wai a ce su kaya ba da labari ba bai warware matsala wannan yasa mazinaci in ya zo ya ce ya yi zina mhm. yana zuwa ya gaya ma shugaba ya yi zina zai zo ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma manzan Allah ya yi zina mhm. manzan Allah yana jin shi kawai kyale shi sosai shi da kanshi yake faɗan ya yi laifin na amma manzan Allah yake karba mhm. sai ya ci gaba da harakokin shi a ci gaba da magana mhm. Ya ya rasulullah ina gaya ma fa yana gaya ma fa ya yi kaza manzan Allah ya kyale shi me yasa saboda ba a so ma ya kai ya cika sharuɗan da za a yi mishi za a yi mishi haddi sosai shi da kanshi ya bada labari balantana a ce wai suka ya bada labari ya ɗauki wasu ya kai su wata jahannama na'am shi da kanshi ya ce yayi wannan wannan amma manzo Allah bai zartar mishi bai zartar mishi ba kuma ba kai shi wuta jahannama bane yana so a tsarkake shi ne sosai ana magana wai suka ya bada labari wai eh an gaya ma a mutuncin mutane labarin suka yana da kima yana da daraja waye ce ma ko ina ne addini suka mutum ɗaya zo ya bada labari ko ka gina hukunci ka ci mutuncin mutane ka sauke karamin mutane ka kashe mutane ka keta dukiyar mutane da labarin suka mm-hmm. addini ne ya ce ma duk gurin da suka ya bada labari sunan shi hujja addini ne ya ce dukiya da rai da mutuncin mutane addini baya wasa da su ba su san gaske kuma wasu abubuwa ne da ba ba wani abu bane da Allah zai ce ba a gobe kiyama ba jallayi ne duk wanda ya tsallako to dole sai ya anyi mai wannan bahasi jallayi ne malam mustafa wanda kuma abin takaici abin bakin ciki kuma yanzu shi ne yanzu sakamakon social media maulana ba hmm. abin da ya dami mutane so san gaske Allah ya tausaya mana wala Allahumma amin amma mu yi makan mu faɗa ma eh sai sai nan duniya za a iya yi fa amma fa in aka tsallake ne fa ana tsallake get din nan wallahi ka san wallahi mutum wallahi wani ko ya tsallake ya shiga aljanna ba zai yafe ba wani ba malam Mustafa to wallahi mulana sai wannan ba dan wani za ana din nan ba fa da aljanna ba fa sai an yi rigima la wallahi malam da ma ai sai an yi malam eh. <laughs> ba ko haska mana suka ce wallahi ba iya Aisha take rigima da Abu oh, Hurairah Umar ma yana rigima da shi suka ce wallahi ma balaga Umara أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال بجبل دوس نعم suka ce labari ya tarar da umar abu huraira yana ba da labarin da tun zaman shi shi da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi bai san da waɗannan hadisan a matsayin shi na khalifa a matsayin shi na khalifa musulmi wanda ya hau kujeran manzan allah sosai musulmai suke jira ya musu hukunci hukuncin manzan amma ga abu huraira yana da hadisan da kuma malaman suna suka ce muna ijma'i akai akan khalifancin shi sosai wanda har hana ganin hanyar shi ma tana da kwaliti ya zo yake amma abu huraira yana faɗa hadisan da shi bai san da zaman su ba za a yi rigima saboda haka yake ce mai ko dai ya bari ko kuma ya tura shi zuwa menene duwatsun menene na dausu din nan ko dai ya zama khalifa umar ya keta hakkin shi sosai ya hana a faɗi saƙon manzan allah abin da ya faɗa menene mhm, daidai ne ya zamto abu huraira shi kuskure wannan al'usul ne ah, na muhammad ibn ahmad shamsul a'imma wafatinsa shekara ta 483 bugun darul ma'arifa beirut ne a jizi'i na littafi yana da jizi'i biyu jizi'i na farko shafi na 341 wannan kaga yana kara yi mana ishara da nuni da yadda cewa ba iya na na aisha take da iskaliya ba ta kara girma sosai kaga a bisa a hisabul ihtimalat musamman ma da yake waɗanda suke mishi gyaran fuska waɗansu mutane ne da suna da kima da daraja da a ce inda gama gari ne da wani abu kaga da a ce rigiman malamai ce kawai wanda malaman da suke cewa a tsaya fa a yi tunani fa mhm, mhm. kaga amma ya aka yi da su su hidda su ma aka yi sosai wannan hadisin mai namba dubu mhm. 29472 yake cewa sami'tu umar ibn al-khattabi yaqulu li abi hurayra na'am la tatrukanna al-hadith an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aw la ulhiqannaka bi ardi dafs mhm. ya ce maka abu shi kuma bele ne bi ardil menene na'am bi ardil kirada kirada yake cewa ya ji umar to alakan ka'abul akhbar da abu huraira wallahi malam mustapha wannan wata tambaya ce kai mai kyau wallahi sosai kusan ayi duk mai kallon mu mm. inda yana bibiyan eh, za ku iske wannan tambayan wallahi malam tunda tare ya hada wannan ya kure shi wannan zai kai shi ardul dausin wannan kuma zai kai shi ardul karata <laughs> mhm, mhm, mhm. wannan kaga akwai buƙatar a malaman nan su buɗe teburin bahasi sosai a zo a tsakanin su abubuwan da yake faɗa ko garga ka abu ya karɓo su ba daga manzan Allah ba wannan don malamai suna yin wannan bahasin ko kuma kowane majalisin shi gare shi yawwa kowane majalisin shi in ya kai natija inda yana rayuwa a duniyar sunna ne natijar shi akwai buƙatar ya rike ta har 'ya'yan shi da matar shi kare kuskure su samu labarin ya kai ga natija wa illa ya shirya za a bashi alƙabu sun kai 313 lalle akar maka alaman tambaya ce ko tana da ga muhimmanci wallahi kuma wala wala Allah wani ya ce judi kaza kaza wallahi yan uwa ku yi hakuri wallahi akwai wanda ya yarda wallahi na faɗa mirarin wata kirarin Allah subhanahu wataala ya sani malam Mustafa mhm. kuma na faɗa anan me yasa nake na yi karatun da na yi kuma yanzu nake yi ni saboda ni wallahi ban yadda in yi addini a saman iska ba eh wallahi ba Allah ya sani ni a lissafi na ba wani maganar zaka zama malami wa wala wallahi ni ko a mafarki ba na wannan tunanin wallahi malam mm-hmm, mm-hmm. ba hasi shine ni ban yarda in yi addini na ba ba a saman iska ba dole abun da ni bal wannan ya shura ni nan wannan wallahi malam yau ka ji wanda ya ce maka haram mm. gobe wance ya ce maka halal ya halatta ga hanya nan wani ya zo ya ce ma ban hanya ba ce ni mm. abin da nake so in ce me yasa na faɗi wannan wallahi yan uwa kowa ya tashi wa kan shi kiyamul laili fa wallahi karatun nan kuma kowa zai iya yin shi ba wani wanda aka rufe ma kofa aka ce wai ba zai wai ba zai iya ba la zai iya kowa zai iya malam sosai ko ya kai shekara nawa kawai niyya yake bukata mutane nawa suka yi karatu bayan sun girma wannan kuma za ka ga wani ya faɗa yanzu alama ta ba ta bai kaddasa Allahu nafsahu zakiya ya faɗa ya shekaru yana karatu baya gane bai ganewa ya ce har ya ma fara tunanin ya kamata ya tattara komai da komai ya aje karatu ya koma kwadago ya rana tsaka kawai sai ya ga ya gane har abin da ya karanta baya bai gane ba yanzu ya gane shi ganewa menene da shi kanshi ya yi da kanshi yake cewa shi ya san ba shi ne wannan dadin ba yana jin wani sabon dan adam ne amma kuma ku diba abin da ya yi a duniyan ilimi wanzu wani ya isa yanzu a duniyar makarantar mu yayin tafsirin alkur'ani ba Allah ma ta ba ta ba <laughs> ai duk kewaye kewaye mutum dole wani ya isa ya yi bahasin falsafar musulunci a makarantar mu ba Allah ma ta ba ta babu ba sai ba bangare duk har yanzu malaman da suke wa kaidima da ya tashi tafsiri mujalladi nawa yayi ashirin kuma ak eh daga ɗalibin shi da ya zo allama Eh, eh, rahimahullah wannan ɗalibin shi da ya zo wani akila jawazi amuli ya ce abubuwan da abubuwan da bai faɗa ba bari in kammala mishi da ya zo eh. kammala mishi mujalladi ne wai ɗari da wani abu malam mustafa to almajirin shi almajirin shi da ya zo wani mutum almajirin almajirin shi ya ce shi ma da ya kamata ya rubuta tafsiri ya zo ya yi suratul fatiha mujalladi ɗaya da albarkacin wa suke ci Allah ma ta ba ta kuma sai bayan shi da ya tashi nashi ya mujalladi ɗari ɗalibin ɗalibin shi da ya tashi ya ce zai yi tafsirin alkur'ani mujalladi goma iya suratul fatiha ya mata mujalladi da mata to wannan in zai shi guda nawa zai to in yazo suratul in yazo bakara mujalladi goma zai mata So wannan ina so al'umma wallahi shi addini wallahi ba a facaca a ciki wallahi kuma wannan da gaske gina addinin shi a caca sosai to wallahi gobe kiyama ya je wani guri ne da ba hanyar gyara yaushe zaka gyara tun anan mutum zai gyara tun kafin lokaci ya kure kafin lokaci ya kure mai wallahi malam kuma mutum ya bari zai dora addinin shi wallahi na mushkila yana da yanci wallahi amma fa wallahi ya sani yayi gwari wallahi wallahi malam sai mun je lahira malam wallahi yayi gwari wannan ina yazo kanzul ummal fi sunan mhm. aqwal wal af'al ah, na al hindi ne mu'assasar risala shekara ta 1989 da tafi yana da juzu'i 16 juzu'i na goma shafi na 507 malam mustapha akar makalla takaita ba na so ya zama cewa na zurfafa sosai a kawai na faɗa misalsalai ne suka ce akwai lokacin da wala wannan ruwaya din ajiba ba ce ni ba zan yi ta'aliki ba kawai zan karanta mutane da kansu kowa ya fahimci abin da ya fahimta mhm. ku haska mana ya ce abu huraira ista'amalahu umar alal bahari na'am falamma qadima alaihi قال له يا عدو الله وعدو رسوله سرقت من مال الله نعم فقال لست بعدو الله ولا عدو رسوله <laughs> ولكن ولكني عدو من عداهما نعم ثم دعاه إلى العمل فأبى نعم فقال عمر فإن يوسف عليه السلام قد سأل العمل نعم فقال إن يوسف مني بريء نعم وأنا منه براء وأخاف ثلاثا واثنتين نعم قال أفلا تقول خمسة قال أخاف أن أقول بغير حكم نعم وأقضي بغير غير علم علم وأخاف أن يضرب ظهري وأن يشتم عرضي, عرضي وأن يؤخذ مالي مالي <laughs> نعم to ina samu malin ɗin ba wallahi malam dan Allah kai bari in yi fasa Abu Huraira umar ya sanya shi ya ba shi shugabancin baharai na'am a lokacin da ya zo gurin shi sai ya ce mai ya maƙin allah ya maƙin manzan allah shi umar yake ce ma abu huraira na'am ce ka sace dukiya allah na'am abu huraira ya ansa ya ce wallahi ni ba maƙin allah ba ba kuma maƙin manzan allah ba ne amma ni maƙin maƙin su tafa wannan dukiya ni ban sace dukiyar allah ba mhm. bayan wannan sai ya sake kiran shi ya ce ya zo ya sake ba shi wani aiki na'am fa'a ba sai ya ce baya bukata hmm. faƙala sai umar yake ce mai ya za a yi ba annabi yusuf da kanshi ya roƙi a ɗora mai menene a ba shi mas'uliya sosai ya ce haƙiƙa annabi yusuf ya kangare min ya yi min tawaye kamar yadda ni ma nawa annabi <laughs> yusuf tawaye na'am wallah me ma'ana me yake so ya fara annabi yusuf ya yi mishi tawaye hmm. shi ma yawa annabi yusuf menene tawaye ya ce ina tsoron abu uku da abu biyu na'am ce ka haɗe su ka ce abu biyar kake tsoro abu huraira ta ce na farko in faɗa ba tare da hukunci in yi hukunci ba tare da ilimi ba ina tsoron a daki bayana ina hmm. tsoron a cimin mutunci ina hmm. tsoron a kwashe min dukiya dan Allah dan annabi malaman nan su rubuta wannan hadisin me suke so su isar wani sako suke so su isar wannan rigima ce ta mutum biyu ga kuma yadda labarin ya kewaya tsakanin su zai fa bar baya da kura wane ne mai gaskiya in khalifa umar ne wannan yana nuna mai matsayin abu huraira wancan lakabin da ya bashi zai haushe ko ba zai haushe. idan abu huraira ne mai gaskiya me yasa shi kuma yake tuhume me yasa yake kuma me yace yana tsoro daga yace mai akwai uku kaga uku din nan zahiri yana so ya ce suna da alaka da menene lahira sosai la akalla amma ban san shi me yasa ba wannan yasa Umar suka ce Umar ya ce mai ya haɗe su biyar kuma insafi magana Umar ta fita shi a ya haɗa su biyar me yasa zai raba su tunda kaga yana tsoron a yi mai bulala mhm, kuma yana tsoron a kwace a ci mishi mutunci ko kuma a dauke duri a hakkin shi a kwace ya ce da hakkin Allah ne dan Allah ne yake so ya ce <laughs> wannan yana nuna kenan kama karya za a mai wallahi malam in kai magana su ce wai gata da zaune tsaye alhalin su suka su suka rubuta la wallahi wanda ya rubuta ba kafiri bane ma wanda kuma mu abin da muke cewa na kilil kufuri na'am wallahi kawai ka san mutanen mu ba su san wannan istilahin ba sosai amma kuma kaga <laughs> sai addu'a la su a gurin su wallahi katibul kufuri ne ba kafir ba amma na din shi menene shine kafir ka'idan ta koma a birkice eh, wannan suka ce alfa'iku ne fi garibil hadis na'am abul qasim mahmud a shari ne wafati shekara ta 538 ta hakikin ali muhammad ne da mhm. muhammad abul fadal bugun darul ma'arifa lebanon a bugu na biyu littafi yana da juzi'i hudu juzi'i na farko shafi na 102 na'am malam mustapha wanda a zaman da ya gabata ba wannan na satin da ya wuce ba na wancan na sama din mhm. mun karanta hadisin buhari wanda ko iya shi kaɗai wala Allah wani zai iya zuwa ya ce da waɗannan hadisan isnadinsu yana da rauni wanda kuma da yana da rauni mhm. da ibn hajar al-asqalani bai ɗaukan makan shi ya ɗaura mana na aisha laifi ba gurin tsarkai to musamman ma shi ne zo zai ce wannan hadisin da ifi ne kawai sai shi wuce wai shi shi kyale shi kaga zai zama shi kenan ya raba la abu hurera ya wala aisha ya faɗa abin da ba daidai ba wala aisha zai ce ta faɗa abin da ba manzon Allah ba shi ya faɗa ba sai ya wuce amma ya san ma damar isnadi za a kalla to wannan ba wani abu bane da zaka ce fa rigima ba ce wai rigima ce mai wani isnadi da ep ba fa in ka tattara zantukan nan kadarul mata ya kan za samu yaƙinin kada an wannan rigimar akwai ta na'am amma tun makaddara ba haka bane buhari mai babban littafi ya ce mana haddasa ne abu huraira abu huraira ya bada labari kala yake cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول kala la hada min kisa. كيس أبي هريرة Buhari me yace a farkon al'amari ya ce manzon Allah ya faɗa waɗanda yake ba labari suka ce ya aba huraira ka ji wannan daga manzon wannan labarin da ka bada daga manzon Allah kaga a farko ya ce manzon Allah ya ce a ƙarshe ya ce manzon Allah bai wannan shine abin da larabcin nan yake nunawa amma wani maganar tawili wannan yasa wasu malaman da suka zo ba su ba kansu aikin tawili ba kawai sun yi bayanin kalmomin shi me yake nufi na'am kawai amma aka kau da kai ya zuwa gare shi iya wannan in ya tabbata cewa ya zo ya ce annabi ya ce kuma daga baya lokaci guda zo aka ce mai manzan Allah ka ji ya faɗa ya ce a wannan daga hikimomi ne daga cikin hmm. hikimomin shi daga burgamin shehudu so wannan a dunkule mu ba muna mm-hmm. cewa mai kallo a dole da wannan abin da muka faɗa sai ya yarda ba kalla Allah ya sani ni wallahi ba na so ma mutum ya yarda saboda na faɗa kawai ya je ya bincika da kanshi sosai in ya tabbatar nuran ala bai tabbatar ba ya tabbatar ni bai kara ni da komai ba Allah ya sani na'am ya kore ni ba abin da ya kara ni da shi na'am ni ne zan je gaban Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni me yasa amsar da zan ba Allah ita ce take da amfani a gurina sosai in na tsallake bai tsallake ba bana da wani business da shi malam ba. na'am ni ba ni nace kar ya bincika ba ba ni nace ya gina addinin shi akan mafarki da ina tsammani da kyautata zato ba muƙaddara shi ya tsira ni ne ban tsira ba me alaka shi da ni wallahi tsallakewa zai yi saboda haka a dunkule ne abin da nake ce ma al'umman musulmi gyara kayan ka bai zama sauki maraba ba sosai addini ba a caca a kai mm-hmm. ba a ganganci ba a riski ba addini ina tsammani ba addini na kyautata zato addini ana yin shi ne yadda Allah yake so na'am duk mutumin da ya ba yanda Allah yake so ba gurin Allah subhanahu wata'ala baya da komai idan ya yi bincike mm-hmm. ko da ba daidai ya yi ba yana da uzuri a gurin Allah zai ce Allah ka sani na yi iya abin da zan iya yi na kai ya zuwa ga wannan natija ya je ya bincika ya kai ga natijar da muka kai gare ta bai kai ba tsuba lahu wa husnul ma'abu ya rike fahimtar shi mhm. ya yi aiki a kanta ya samu yaƙini cewa abin da yake daidai ne in ya je gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah amsa illa kai wani abu da ba daidai ba mhm. ya mai da fahimta sha'aya alƙur'ani ya ce dole sai kowa ya yi ta kuma sai ya ɗaura a kanta kuma duk wanda bai yi ba maƙin Allah ne ya fita addinin musulunci wannan ya sani ko da a ce fahimtar shi daidai ce kalmomin nan a gobe kiyama sai an yi mishi hisabinsu tabbas ko da ko a ce daidai ne a ce ƙidar shi ita ce daidai amma ya zo ya fitar da mutane addinin musulunci ya kawo musu alkabu a mm-hmm. gobe kiyama sai yawa Allah subhanahu wa ta'ala bayani kada ya yi tsammanin wai ba za a tambaye shi ba mm-hmm. manzanni ma da suka kawo addinin nan sai Allah ya tambaye su mm-hmm. wala nas'alanna allazi ursila ilaihim wala mursalin manzanni ma yan gata a gurin Allah yace wala nakusanna alaihim mai mukamin qaba qausaini ma sai yawa Allah bayani ina kai kai awa lahira nan inda da gaske mun yarda da ita to a addini ba a caca kowa sai yawa Allah bayani hadda manzan Allah mm. to me kake tsammani ga wani mutum gama gari khairu khalqillah ashrafil awwalina wal akhirina sai yawa Allah bayani mm. ina ga kai al'amarin ba wai yadda mutane da gaske mun yarda akwai ta mhm. wallahi muna da buƙatar mu kan mu hisabi sosai ko dan mutum ya cece lahirar shi ya kamata ya je ya yi karatu sosai wannan yasa Allah ya ji kan ayatollah mahadawi ba dan ya rasu ba yake cewa wallahi shi a fahimta shi wallahi wajibi ne mutum ya yi karatu saboda ya tsirar da kanshi ya ce kai karatu da sunan ka zama malami muballagi ya ce shi wala a fahimta shi duk kuskure kake yi ba saboda za ka iya kin zama malamin za ka iya kin zama muballagi ya ce amma ka yi karatu akan ka'idar fuku an fusakum wa ahalikum ba ran da za a wai gari babu an fusakum babu ahalikum sosai kuma zai zai zai baka kumaji yanzu sosai sosai saboda duk wani abu in kace kana so ka zama muballigi ne misali ko ka zama malami za ka iya abin da zai mai da kai malam amma in kace za ka yi na ku an fusukun ne duk wani abu da zai zama ya fitar da kai daga wuta da ahalikum kana da bukatar shi ko da ko mukaddara kowa baya bukata ko da ba wanda zai saurare ka ko da za a baka alkabu sun kai 313 me yasa saboda ku an fusukun ba za su mai maka tasiri ba saboda haka yan uwa ne makan mu karatun ta nasu sosai in dai mun yadda da lahiran nan akwai ta wala in aka tafi ba ranar dawowa kuma in an tafi aljanna khalidi na fiha abadan ko wata menene khalidi ne in mutum ma ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko dai na minti goma yayi a wata jahannama na'am ba shi ake nema ba wanda mutum ya wuce aljanna shi mutum ya wakan shi karatun ta natsu sauke kayan gyara eh, kayan ka bai zama menene <laughs> sauke mu raba ba muna godiya sosai mala Allah ya bada lada masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku bada gudunmuwa kamar yadda kuka saba a ci gaba da kasance tare da mu Masha Allahu masu kallonmu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Akar makala yanzu kuma lokacin masu kallonmu ne. To Malam Mustapha. Insha Allah. Da yake yanzu lokaci ne na masu turo saƙonni bari mu duba saƙonnin su. Insha Allah. To kafin mu fara ana ce mana muna da wani bisalai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Mustapha sannan ku da kokari. Barka da war hakan Malam ya al'amura ya ibada. Lafiya tsaro Malam Mustapha ala ga mana Sheikh Judi. Malam yana tare da ke bismillah Malam. Lallai kan malam karatu na tafiya kuma muna fadatuwa Allah ta'ala ala saka muku da alheri. Alfarman sai da zahara salamu. Gaskiya irin wannan karatu da a ce a littafan shi'a a to da tunan ana yaki. Na'am. Da a ci a ta shi a ake wannan karatun ba na sunna wasu da kana mm-hmm. nan yaki ya gunji musamman a Najeriya. Sosai. To dai batan mu dai ne idan kunne ya ji jiki ganga jiki ya tsira gobe kiyama. Sosai. Saboda haka ya kamata lalle a yi karatun tanin. Sosai. To ƙarshe kuma dai muna abin da muka saba faɗa shi ne dai Allah ta'ala ya gaggauta ba sai Ibrahim Yakubu alzuziki lafiya da mai ɗakin sa malama Zinatu. Bijahi Zahra salamu. Allah ta'ala kuma ya masa passport ɗinsa. bijahi zahara salamu alaihi wa alaikum salam to malam salisu muna godiya sosai allah ya bada lada to hakar makalla muna da sako daga muhtar kenan daga fatasku malam muhtar yake cewa salamu alaikum mustapha ka gaishe min da babban bako malam yusuf judy to insha allah malam muhtar daga fatasku malam ya ji sakon gaisuwanka kuma yana an sawa allah ya bada ladan zumunci to malam sai kuma sako daga yakubu gabarin muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam wancan da yake kiran mu kaman baya jin mu kenan ai sai saƙo daga yaƙo gaba da yake cewa assalamu alaikum mustapha a isar min da sakon gaisuwa ta ga hujjatul islam wal muslimin sheikh yusuf judi to insha Allah malam yakubu gabari muna godiya sosai kuma malam ya je sakon gaisuwanka to insha Allah malam sai saƙo daga adam abdurrahman kenan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam barka da wani wa alaikum salam alhamdulillah malam ya kokari na'am alhamdulillah ubangijin Allah ya ba mu ladansa kuma Allah ya sa mu fahimci abin da malam ya fahimta gaya ya yi magana kuma ubangijin Allah ya sa mu yi ilahi bi jahi zahara salamullahi alaiha ya to malam yana jin mu ta tv ya rage ya ji mu ta waya insha Allah muna godiya su eh, lalle ala Mala Adamu Abdurrahman kenan daga Zaria yake can salamu alaikum sako daga Adamu Abdurrahman Zaria Sheikh Yusuf Judi Allah ya saka da alkhairi eh, muna muku fata alkhairi wanda a ƙarshe na cewa eh, allah ta'ala ya kara masu malam lafiya to muna godiya sosai malam adamu allah ya ba da ladan zumunci to inshallah malam sai kuma uh, wannan sako daga wannan nomba daga nigeria 8477 ke ci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to muna godiya sosai malam allah ta'ala ya ba da ladan zumunci to na ji akar makalla da yake kaman yi zama har to muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah ba gajiya malam ya kokari kokari na wajen koya amara alhamdulillah malam bismillah Kana magana da alwulaya tv ko haka kana magana da alwulaya tv muna muna muna muna muna gaisuwa ga malam judi to malam ya amsawa malam na godiya kwarai da saka da alkhairi muna fatan muna fara jaddada godiya da wannan karatuka da ake yi kuma muna jin daɗin wannan ba'ashi kuma muna kira ga gwamnatin Najeriya ta zuzgo ta sakin faso ɗin malam da malam Allah ya ƙara wa sai lafiya ya ƙara wa sai lafiya ba mu ikon jin amfani da abin da ake gaya mana ilahi bijahi zahra salamullahi alaiha muna godiya sosai malam allah ta'ala ya ba da ladan zumunci muna godiya sosai allah ya ba da ladan zumunci to masha Allah mala alkhairi ya je ga mutanen kano muna godiya sosai yau wato akar makala Eh, sai saƙonmu daga wannan nomba daga libya ne kenan a ƙarshe 68 yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to alaikum salam wa rahmatullah muna godiya sosai malam kusan dai saƙonnin da suke da alaka da hadisin da karanta to kamar muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum rahmatullah barka da wani malam barka malam ya kokari ya haƙuri wallahi alhamdulillah ya lokaci ya jama'a godiya ga Allah malam ya aka ji da rayuwa bismillah wallahi lafiya lauya kuma ina gaisu da fata ne dai ina gaida malam kusa ba suna shi ba malam yusuf judi yana tare da kai malam Allah saka da alkhairi masha Allah Allah ubangiji ya kare zaman rayuwa ilahi bijahi zahra salamu alaihi rahmatullahi Masha Allah, na ɗan ji wallahi kun ɗaya masu maganganu ne masu ɗan sha'awa kuma da jakin al'umma dai. Na'am. to Allah Ubangiji shi jagorantar mana da abin da suka kira suka Na'am. To wallahi gaskiya ni ma na ɗan ji labarin nan wallahi Allah Ubangiji dai ya kara malam lafiya. Ilahi bi jahi zahara. Allah wa ubangiji ya kara ya kyafan taimaka mishi bangaren kiran da yake yi ilahi ilahi bi jahi zahra salamullahi alaiha masha Allah kan mara abakar ne daga bagudu to malam abakar muna godiya sosai Allah ta'ala ya bada ladan zumunci muna godiya sosai insha Allah to insha Allah sai da safe kenan a tashi lafiya Gode. to akar makalla kenan eh, kuna magana shi yawa shi hadisi din da muka karanta wanda na ah, faɗa bukhari ya faɗa ah, shine mhm. sahihul bukari a taimaka haska muna mhm. ah, marubucin littafin muhammad ibn ismail ne al-bukhari ta hakikin muhammad zuhair ne bugun daro daukin najani bugu na mhm. farko shekara ta 1422 a Littafin yana da jizi tara a jizi na bakwai shafi na 64 so wannan a dunkule malam mustapha kamar yadda mai ishara na mm. kawai zan yi kokari ya zama cewa mun bar wannan marhala din insha Allah mun tafi marhala ta gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu mm-hmm. zo mu kalli abubuwan da suke a hannunmu na dalilai menene alaka tsakanin Abu Huraira da Banu Umayya sosai wannan abin na farko wannan kuma bahasi ne da yake da gayan muhimmanci wanda shi zai kamar zai haskaka mana a cikin wannan bahasin da kuma muna so insha Allah muna da rai da lafiya ko da a gurguje ne mhm. mu yi bayanin ya jagororin banu umayya suka yi mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda kaga shine zai kara taimaka mana yanda muka ga mu'amalar su da manzan Allah shine abin da zai kara bamu ko da ko da sunan tsammani ne cewa lallai waɗannan hadisan na cewa iyayen annabi suna wuta ba zai rasa hannun no ko da ko iya tsammani ne ya isa idza ja al ihtimalu badal al istidlal sosai tsammanin yana zuwa cewa waɗannan zai iya yiwa akwai hannun bani umar yanzu mutum zai iya dogaro da su ya je gaban Allah ya kafa hujja kalla babu mujarradin tsammani sosai saboda Allah zai ce ta yaya aka yi kana da tsammani me Allah yake karɓa yaƙini yake so ka yi shi ma yaƙinin da ya gino akan menene akan hujja da dalili hujja da dalili sosai ba kowane yaƙini ba la yaƙinin da ya bincika ya samu yaƙini sosai amma in ya zama la yaƙini ne da ya gina shi akan mafarki to kagan kaga in lahira kaman akar makalla irin yaƙinin da mutum yake gina a mafalki sai ce tun da ni dan shi'a ne mabiyan ahlal baiti ne bari in yi duk abin da na gada yawa to kaga da zamu haddara ya haka yace saboda haka yana da yaƙini Allah zai sa shi aljanna to kaga wanda yaƙini ne a duniyar mafarki sai san gaske amma in ya zama bincike komai karancin shi ko ya kai ya zuwa ga yaƙini wannan kaga za a iya cewa da gaske ya samu menene mhm. yaƙini to malam shi daidai ne lokacin su ne malam musa kafin mu je akwai sakon da muka samu daga wannan namba 3575 a ƙarshe ce salamu alaikum mustapha amika amin sakon gaisuwa ta ga malam judi allah ya saka da alkhairi allah ya eh, allah ya ya ba ya saka da shahada kenan sako daga malam mustapha eh, daga malam murtala waziri sokoto to insha Allah malam eh, murtada muna godiya sosai muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mustafa garba malam sani wazu barka da shigowa barka da kokari barka da dare kwana biyu ka kai alkhairi wallahi ya lamura alfarman sai da zahara alhamdulillah yaya malam yusuf ya sauran yan uwa ya kokari malam yana tare da ku malam to a miƙa min gaisuwa da jinjina ta musamman Allah ta'ala ya saka da dubin alkai ilahi bi shahi zahara salamu alaihi irin wannan karatu mallam mustafa sai ka rasa ma ta ina za ka ɗauko labarin karatun ne wallahi gaskiya gaskiya mallam Allah ya gama manzo Allah ya gama gina al'umma an samu yan ta'adda sun wargaza duk abin da ya gina sun zuba nasu ya Allah irin wannan lamari malam mustapha idan ba dan Allah ya ce ta al'ummar nan da irin su maulaya shek ibrahim zazzaki ba to mu na'am saboda dare idan ya riga ya yi wallahi in je kana da hankali za ka rika tunanin daga wannan lokaci ne zuwa wannan lokaci irin su malam ibrahim zazzaki suka gano irin wannan matsalar idanuwan sai ke zubar da hawaye kai kankani ma da baka leƙa ka gani sai mhm. wani lokacin karisi wannan karisi wannan zuciyarka tana zafi ballantana irin wannan leke eh, leke ka duba wannan kaga wannan kwamata la ka leka wannan kaga wannan na hantarar wannan wannan na zagin wannan wannan na fike wannan wannan na kashe wannan sosai musamman ma mutumin da yake tunanin sa karatun ne ko kuwa gaskiya gaskiya in an ce zagi haramun ne to shirin kisa da cin mutunci shi kuma menene to ka gani ya malam yusuf yana cewa har annabawa da manzanni sai sun ma Allah bayani su kuma waɗannan amma kuma za ka ga mutanen mu ba wani abu da suke mai da hankali a kai malam sani mawazu muna godiya sosai allah ya da ladan zumunci wallahi akar makalla abin zafi gare shi eh, nan gashi ana cewa zagin zagin zunubi ne mm. ko amma gashi nan ana kashe mutane ana keta alfarmin mutane wallahi shi musamman ma al'ummar mu ina tausaya musu musamman zaka ga daidai gwargwado al'umma suna so su yi addini wallahi zaluntan su ake afon mala ana ce mun muna lokacin su ne assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam barka da warhaka ina gaishe da barka kadi sunana alhassan hassan to alhassan alhassan daga ghana kenan ko eh ahlan eh, ku rage alhamdulillah a rage sautin tv to malam ni gaisuwa nake so a gaishe min da malam isu malam yana tare da kai hassan ina godiya kwarai allah saka da alkhairi eh, eh, wallahi muna jin daɗin karatu nan to Allah ya amfanar da mu Allah ya amfanar da mu muna jin daɗin karatun nan kowane lokaci kowane lokaci Allah ya amfanar da mu a gaishe min da malaman nan duka insha Allah za su je muna godiya sosai malam alhassan Allah ta'ala ya bada ladan zumunci amin na ce ah, ya zamu mu yan jafariya daga ashama mu ma mu samu whatsapp muna karatun da za a yi duka ina shigo muna cikin jafariya akwai ah. akwai nomban da ake tura saƙo na alwilaya tv eh. za ku iya rubuta cewa kuna son programomin da aka yi a zan tura muku akwai masu kula da wannan bangare insha Allah da sauti da na kallo in aka shirya duka za a iya tura muku ban san ko kun lura akwai namban da ake a in kuna kallon tv akwai inda aka rubuta domin tura sako akwai wani namban da domin tura sako yau wato ita wannan namban in kuka tura sako bisa gareta sai ku faɗi ga kuna so shine zamto a zan saka muku duka karatutukan da aka yi insha Allahu masu kula da bangaren za su duba kuma za su zan saka muku programomin gaba daya muna godiya sosai malam alhassan allah ta'ala ya karfafi zumunci allah ya tabbatar da mu amin amin na gaishe da malamin duka mala eh, Ibrahim, Malam Muhammadu, eh. Malam Ammar da Mala Ammar na bar ya bar zuwa yin pro. Eh da yake ka san yanayi akwai ayyuka akwai ayyuka kuma wani lokaci akwai tafiya ga karatu ga abubuwa da yawa su amma dai za ka ganshi insha Allah ba da jimawa ba tabbas haka eh. ya kudi a gaya mai kamar muna gaisuwa hatiman za su duka insha Allah muna godiya sosai malam wasu suna jin shi yanzu yanzu ma tabbas akwai waɗanda suna tare da waɗanda yake gaida <laughs> wasu suna kallo so za su ji gaisuwar ka malam mun gode kwarai Allah saka da alkhairi <laughs> to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam alhasan eh, malam hasan alhasan daga Ghana kenan muna godiya sosai insha Allah to akar makalla kuna eh, kuma kare akwai sharid ban san me zan ce mishi da Hausa ba wannan gurin da rubutu yake wucewa na'am so zai layi eh, kaga sharid da larabawa suke cewa Hausawa ban san dole akwai su eh, dole yana mata kasiri daga gare ni ne so wannan rubutun da yake wucewa ta ƙasa so mm-hmm. kaga zai ga in ana so a tuntube mu zai ga nambobin wayoyi akwai na kira akwai na tura sa in ya ga nambar waya din ya dauka ya turo da sako musamman wacce take farawa da plus 989 so in ya turo da sako zai zo sosai insha Allah to muna godiya sosai ban san ko ana ce muna muna da wani bisa layi bane assalamu alaikum warahmatullah aminu alaikum salam haji mustafa barka da barka malam ya kokari ya haƙure malam yana tare da kai bismillah malam hello na'am Allah kuma ya ci gaba da kare shi Allah ƙara ba shi basira alfarman sai da zahara salamu alaihi alaihi na'am kuma ya haƙuri da waɗanda yake nema yake nema a nema su kasa ƙasa a garinsu don da shi suke ci na'am sosan gaske wannan sharrin ne su suka saba kawai cewa ana zagin ana zagin sahabbai na'am shi annabi ba aiko shi akai bane mm-hmm. wa aka aiko habai ko annabi annabi aka aiko to tunda annabi aka aiko aiko ya fi su dole a dole a saurare duk wani abin da za su nema ya yaɗa masa tabbas dole ne a kare shi saboda haka shi haji hajjitul islam ya ci gaba da hakuri mm-hmm. ya ci gaba da hakuri kuma Allah ba shi juriya ya kuma ga eh, da wannan karatu ya ci gaba da to malam muna godiya sosai alfarman sai da zahara assalamu alaihi sai san gaske to insha Allah akar makala kuna mana karin haske sai yawa so shi ne abin da nake cewa lam <laughs> lokacin su ne assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da hakan kuna magana da malam ibrahim da kabauci masha Allah malam ibrahim barka da shigowa yawa barkan ka da haka na ce ka farko dai ina son dan ɗan wani shawari to bismillah mala ibrahim yawa ya kamata ku buɗe filin karatu daban filin gaishe gaishe daban ya kamata idan an yi karatu na'am idan an yi karatu sai a tsaya a kai a yi tambaya akan abin da aka karantar in an fahimta a ce malam ina neman ƙarin fahimta a nan na'am amma bayan da ce an yi karatu sun zai shiga su yi tambaya akan karatun da aka yi masu kuma gaisuwa su shigo su mamaye wajen na'am babu da suke sai gaishe gaishe a ware filin gaishe gaishe da rabin awa na'am tambayoyi sun gama mm-hmm. sai a na farko bismillah muna jin kamar ji akan wani ya ce eh, littafai na ahli sunna na'am a cikin su ake samun irin wannan matsaloli mm-hmm. sosai da shi malam yake karanto mm-hmm. da ifan hadisai yana yana sukan sahabbai ya ake ka gane da ifai ne ya sahabbai ne mana ya da ifai ya ake ka gane hadisai da ifai ne ai tabbas da ifai ne ai kamar yadda aka ti aka ti abin na abdujabar nuna wajen alkafe ga shi ya tara su gaba daya ya gara kenan sahihul buhari da ifi ne kenan akwai hadisai da ifai ciki shi dai wanda ke karanta ifai to ta yi mu bismillah yawwa kuma abin da yake so a yi kuna da tafai kuna da tafai na masaba a shi na'am da su ya kamata ya ɗauko mm-hmm. na'am an karanta ta tuna na masaba a shi na abin da yake mm-hmm. ya ɗauko nan a ki alu sunna mm-hmm. da masaba a sunna abin da yake shi ne kallo kuma sarara ya shi shi da tantance wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya ba amma da ka ɗauko littafi ko da da suka faɗa ina mm. da ba ni da ja mm-hmm. ba ni da shakka na'am ba za ka taɓa yi da abin da suka faɗa ba na'am saboda ka riga da an an sa kwakwalon ku gaba da gurbatar muku da experience mm-hmm. kuma kuna zo kawo su waye sabbin da suka zama da annabi na gaskiya har yau kun gagara ku ɗauko littafin ku na ali na shi'a din mm-hmm. to sai eh to ga sabon annabi na gaskiya wanda suka bi shi banda irin su umar su abubakar din su usman din ɗauke su abin umayya bani umayya kullum ku zage su ku la'ance su mm-hmm. ya kamata ku kawo mana sahihan wanda suka zuwa da manzan Allah na gaskiya suka bi ilimi na gaskiya kuma gashi a littafin na'am kenan magana ta ne mm-hmm. Malam Ibrahim muna godiya sosai da wannan kokari Allah ya bada lada sosai. musamman wannan karo din eh. tuhumomin shi ba su da yawa <laughs> kawai eh, tuhumar shi shi eh, ne ma da iki ne wannan muna godiya shi ka san yana tunani muna wata duniya ne yana wata duniya mhm. shi ya ɗauka addinin nan a gurin sahabbai za a karba mu hmm. kuma abin da muke cewa mu addinin mu a gurin ahalul baiti za mu karba saboda haka dole mu saboda haka mu ba ma da bukata sai mun zo mun ce wannan za a karbi addini a gurin shi wannan ba lala mu addinin mu mun fada na ahalul baiti ne kuma ba a iya a littafan mu ba har da littafin ka in dai ka yadda zaka karanta kuma na san ba zaka iya karantawa ba amma manzon Allah me yace inni tarikum fikum athqalaini hmm, hmm, so wannan in dai maganan da sunan karba addini ne ba za a karbi addini a gurin kowa ba sai ahlul bait alaihim afdalus wannan yasa muka ce tashin farko hadisan iyayen annabi suna wuta ba su da kima ba su da daraja saboda sun saba mu abin da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa na'am so kaga kai ne kake da matsalar kana da buƙatar ka gano wanne ne amma ni ban da wannan matsala saboda dama ni ba ga sahabi za a yawa dama ni ba a gurin shi nake karba ba kuma ina cewa in wani ya karba a gurin shi bai ba na yana da yanci da walala kamar irin malam ibrahim ya karba mhm. amma bai da bukatar ya zo ya ce ina zagin su wa wa wa mhm. la kai ka karba la mushkila ban karba ba ni batace ne dan wuta ne la mushkila bari mu je lahira mhm. mu kai lahira a gurin Allah eh. sai a gani kai ne dan aljanna sawfa da hina tarawna al'azab man adalla sabila sai ka gaya ma Allah alqur'ani ka ce in karbi hadis addini na a gurin su manzon Allah ya faɗa la mushkila ni ma sai mu faɗi wani dalili sosai kowa shi kare kan shi ka gani la mushkila su <laughs> wannan <laughs> shi ne abin da ya kamata ya iltifati ya to insha Allah malam Ibrahim muna godiya sosai barka da shigowa insafi mu insha Allah muna godiya sosai in ya shigo yana canza mana abin nan masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya ƙayatar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islamu na musulmin a shekh yusuf umar jude ni mustapha garba nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh